Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja a kan mitoci 16, ashirin da da ashirin biyar sai kuma ta duniyar gizo a voahausa.com ko sashen Hausa.com. Kazalika za ku iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma Alfa rediyo a kuma sun Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da nisa da Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka a Abuja. Shirin na musamman na kunshe da amincewar Majalisar Dattawan Najeriya kan kudurin hukunta masu cin zarafin mata a makarantu. Kama wasu matasa a damagaran da tuhumar kashe barayi arba'in. Daga Taraba muna da rahoton kokawa da 'yan kabilar Tibi suka yi a kan cin zarafi da sojoji ke musu, hadda ma yi ma matansu fyaɗe. Muna ɗauke da shirin yanayi da muhalli da kuma sharhin muryar Amurka. Duk kamun waɗannan a saurari labaran duniya daga Washington DC. sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da asba sunana zahar Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. Fadar White House ta sanar da Majalisar Ɗinkin Duniya a hukumance cewa Amurka za ta janye daga Hukumar Lafiya ta Duniya WHO duk da cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 sai karuwa yake yi a ƙasar. Shugaba Donald Trump ya dakatar da tallafin da Amurka ke baiwa hukumar ta WHO a watan Afrilu. Sannan bayan wata ɗaya ya sanar da aniyarsa ta ficewa daga hukumar. Trump ya zargi WHO who da zama 'yar amshin shatar china dangane da yadda ta tafiyar da yaƙi da cutar coronavirus ya kuma nemi ta yi sauye-sauye a kan yadda take gudanar da al'amuranta sharaɗin da trump ya ce who ɗin ta gaza cikawa A ƙarƙashin dokokin WHO kowace ƙasa da za ta bar hukumar dole ne ta ba da sanarwar shirin ficewa na tsawon shekara guda. Sai dai kuma idan Trump ya faɗi zaɓe mai zuwa na watan Nuwamba, shugaban Amurka na gaba zai iya yanke hukuncin ci gaba da zama a hukumar. Ita dai Amurka ta fi kowace ƙasa yawan mutanen da ke ɗauke da cutar COVID-19 inda take da adadin mutum miliyan uku sannan kusan mutum 131 suka mutu sanadiyar cutar. Masana a fannin kiwon lafiya sun soki wannan mataki da shugaban ya ɗauka inda suka ce babu hangen nesa a cikinsa kuma zai ruguza daɗaɗɗiyar dangantakar da ke tsakanin ɓangarorin biyu wacce aka kwashe gwamman shekaru ana yaƙi da cututtuka. Amurka cikakkiyar memba ce a hukumar ta WHO wacce aka kafa a shekara 1948 kuma ita ce kasar da tafi baiwa hukumar tallafi To a halin da ake ciki kuma ba Amurka ce kaɗai ƙasar da take faɗin tashin yaƙi da cutar ta COVID-19 a duniya ba yayin da ake ganin hauhawar masu kamuwa da ita. Birtaniya ta fara shirin ɗaukan matakan rufe wasu garuruwa idan cutar ta sake ƙarkewa. Tuni dai gwamnati har ta ba da sanarwar rufe garin Lakasta wanda ake ganin mai yiwuwa mutanen da ke aiki a kamfanin saƙa ne suka rika harbin mutane da cutar. a daidai lokacin da sauran sassan kasar ke munna sassauta matakan kulle da aka saka kasar sabiya ta kuma sanya dokar kulle a ranar juma'a da ta gabata bayan da ta ga adadin masu kamuwa da cutar na karuwa a watan da ya gabata makwabciyarta croatia ta maido da dokar killace kai na tsawon mako biyu ga duk wanda ya dawo daga kasashen yankin balkan kasar bulgaria ta tsawaita dokar dokar ta ɓaci har zuwa sha biyar ga watan Yuli kuma ta tilasta sanya takunkumin rufe fuska a shaguna da gine-ginen gwamnati. Wasu jami'an gwamnati sun ce babban matsalar ita ce yadda za a shawo kan jama'a su rika kiyaye ka'idojin kusantar juna da sanya takunkumin fuska domin a cewar su sassauta dokar kullan da aka yi ba yana nufin kuma mutane su yi watsi da sharaɗan da aka gindaya ba. shugaban kasar brazil jael bolsonaro wanda ya ta bayyana shakku game da coronavirus ya ce a jiya talata ya kamu da cutar ta covid-19 brazil ita ce kasar da ke biye da amurka a yawan waɗanda aka tabbatar sun harbu da cutar kasar wacce ke kudancin amurka tana da fiye da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da suka kamu da cutar ta covid-19 sannan ta samu ƙarin mutum dubu sittin da biyar da suka Ka mutu zuwa jiya talata kamar yadda alkalaman da jami'ar john hopkins ta fitar suka nuna bolsonaro mai shekaru 65 ya yi ta nuna shakku dangane da hadarin da ke tattare da cutar coronavirus ya kuma taba fadawa magoya bayansa cewa saboda shi mai yawan motsa jiki ne ba zai damu ba idan ya kamu da cutar halin ko in kula da yake nunawa game da hadarin da ke tattare da cutar ya sa ya kalubalanci ɗauki matakan kariya don hana yaduwar cutar kamar yadda ya sassauta dokokin sanya takunkuman fuska a cikin jama'a Babban janar ɗin Amurka da ke kula da yankin gabas ta tsakiya ya ce rahoton leƙen asirin da ke nuni da cewa watakila Rasha tana biyan mayakan Taliban domin su kashe sojojin Amurka a Afghanistan abin damuwa ne matuƙa amma bai gamsu da cewa wannan shine yake sanadiyar mutuwar sojojin ƙasar ba a jiya talata janar Frank McKenzie wanda shine shugaban rundunar sojojin Amurka ya faɗa a wata tattaunawa ta wayar tarho da ya yi da wata tawagan manema labarai cewa amurka ba ta kara daukan matakan kariya a afghanistan ba saboda wannan bayanan sirrin ko da yake ya ce ya umarci ma'aikatansa da ke tattara bayanan sirri da su yi bincike kan lamarin sai dai duk da haka mckenzie ya yi gargadin cewa rasha ta daɗe tana zama barazana a afghanistan inda aka sami rahotanni da yawa na cewa tana tallafawa maya mayakan Taliban shekara da shekaru da kuɗaɗe da makamai. Amurka ta janye dubban dakarunta a wannan shekara kuma yanzu tana da kusan dubu takwas da ɗari shida a yankin. Sannan tana da niyyar ƙara janye sojojinta a yankin idan har mayakan Taliban suka cika alkawarin da suka yi cewa ba za su bari mayakan alka'ida da ISIS su yi amfani da Afghanistan wajen kai hare-hare kan Amurka ba. An jima ana korafin cin zarafin mata a jami'o'i da manyan makarantu a Najeriya don samun makin jarabawa. ya samu amincewar ta hanyar ƙudurin doka a gaban majalisar dattawa Ga ƙarin bayani daga Sanata Kabiru Gaya a zantawarsa da Madina Dauda. Abubuwan da suke faruwa a makarantu ko a jami'o'i ko a sakandare ne ko a university ko wace makaranta ce rashin da'ad da ake samu daga wani bangare na waɗansu ga cin irin malaman sun zama ɓata gari ko a rinka tsorata mata ta hanyar za a hana sun jarabawa ko za a musu wani abu don ta kai da yadda za a ci zarafinsu kuma don takaita har da za a iya wulaƙanta 'yancinsu to wannan muga abin ya dame mu muna ta samu yara waɗansu ana kada su a jarabawa saboda irin nagarin da ba su yadda ba wanda kuma suka yi daɗin ba su da ilimin masu gama karatun ba su iya komai ba ka kawo su ma aiki su samu aikin ba za su iya tallafa a najeriya ba saboda hanyar suka ɗauko tun farko mara kyau ce duk abin da yake da foundation mara kyau to ko gida ne ba zai dade ba zai rushe kuma ba za ka barkaci wurin ba me tsananin ta kun ce a yi malaman wani hukunci ne eh mun ba da hukunci na shekaru ba zancen ka biya tara mun ce shekara da kan biyar zuwa shekara goma sha hudu a duk malamin da aka samu ya yi wannan musamman ma har ma mun kai da karfin doka ta ce ko kifta ido kai mata don ka ja hankalinta ta kan yi rahoton to za a iya kai karaka kotu kuma a tabbatar da wannan laifi da mutum yi kuma waɗanda za ga maza ne ma don suna yawo da 'yan matan ko ba samarin su ba ne to malamin sai ya su ya da su to duk wani abubuwa muna ganin yana ɓata a rayuwar 'ya'yanmu yara ne suke tasowa 'ya'yan al'ummar 'ya'yan mutanenmu na constituency na mu na mazaɓanmu daga ciki ta inda kake gari ko birni ko ƙauye duk mazaɓanmu ce saboda haka dole ne mu gyara tabiyar 'ya'yan mu dan nan gaba su ne shugabanni idan sun fara cin jaraba ta wannan hanya to har sun girma fa sun zama irin wannan lalataccen aiki za a rinka yi saboda haka gaskiya muka wannan doka kun kusa tsanani kwarai da gaske to distinguish kana nufin kenan ba za a ba duk wanda aka kama da laifi zaɓi ba na ko a kare shi a ce biya tara ko kuma a dan bashi wani sassauci haka? Ba ma zancen ka biya tara kawai ɗauri mutum zai tafi kuma mutum da ɗauri ko shekara ko kwana talatin ne ma hankalinsa zai tashi wannan mun sa shekara biyar don muna so gaskiya makarantun mutum daga firamare har zuwa university a ga an samu malamai na gari wanda suke kishi don su dinga tunanin su ma 'ya'yansu ne fa idan ka je kai da 'yar wata to kuma 'yar kafa ya kake ci. so irin wannan ya kamata su malamu su ma su duba wannan kuma na biyu ha'ilo mun sa doka ma dan akwai waɗansu kuma 'yan matan su kuma da sun san ga malami na gari ne ya ki kula su sai kuma su shirya masa wani sharrin su ma ta wani bangare so da aka ba kai dokar bangare ɗaya ba ne su ma bangaren su wanda suke cewa dan za ga wani malami ko magana da ya makaranta ba ya yi sai ya zama a shirya wani abu ta wani bangaren da wata yarinya da bata da kirki ta jefa cikin ramin da za a zo a nuna a harba duniya ta gani to duk irin wani abubuwa mun ga cewa in ba mu gyara tarbiyyar mu a ƙasa ba tun daga gida to abin ba zai gyaru ba kuma najeriya nan muna fata muna mata addu'a cewa ta gyaru fiye take a yanzu dokar akwai inda ta kare wanda zai iya kwarmato akan irin waɗannan mugayen ɗabi'un? An ba da hanyar za ka kai karan nan. In yarinya abu ya faru in ta ma za ta kai wajen hukuma ne ko ta ɗauki ta gaya polis ko ubabanta ya kawo kara ko dan uwanta ya kawo kara ko wanda yake rike da ita a gida ya kawo kara ko kuma ta je ta nemi lauya ta kawo kara. Kaga an ba su dama hanyoyi da yawa kuma abin nan an ba an je kotu ga dokan nan tana nan ita za amfani da ita kuma dokan nan mun gama ta mun yau mun yarda da ita kuma yan house su kawo za mu haɗa mu kai president insha Allah ya sa hannu saboda mun san yana damuwa akan wani abin da ke faruwa. Sanata Kabiru Gaya a zantawarsa da Madina Dauda. Hukumar gandun daji ta jihar da magaram a jamhuriyar Nijar ta gabatar da wasu matasa hudu ga hukumomi waɗanda aka kama da tuhumar kashe barayi arba'in. An kama matasan ne da taimakon al'ummar yankin da suka yarjejeniya da hukumomin gandun dajin don kare dabbobin. ga tamar abari dauke da rahoton an arzikda cikin hanya a dai makai ne kawai na ah, yi yawo da su a eh, cikin seat seat eh, don mu sai mu sai da ne ke saye. a ah, ba mu da wanda yake garanti shi za mu kai eh, ne dai na taba yi bayan jima ba na da na yi so guda ban daya daga cikin matasan da aka kama sun kashe bareyin kenan dajin na tuntuma na kumshe da albarkatun namun daji wanda kasar Nijar ke samun amfani haka kuma kasar Faransa ta kungiyarta da ake ce ma noye ta ɗauki nauyin taimakawa wajen kare wannan daji kamar yadda gwamnan jihar da magaran isa musa ya bayyana duka duniya babu irin su sai nan kasar ga mutane daga uwa duniya ke zuwa don su zo su gane su kuma ƙasa na amfani kuma al'ummar wuraren can suna amfani yanzu nan dai abin da gare mu dai kai arba'in waɗanda an kashe an ka gwada mu waɗanda waɗanda muka gani ne suna da yawa waɗanda bamu gani ba abin bakin ciki ne don saboda shugaban kasa da gwamnati suna nan suna faɗi ka tashi don kiyaye waɗanda bisashen zai zamanto kamar kani gare mu na wajen huska hanyar buɗe ido shi kuma hanyar buɗe ido hanya ce ta samun kuɗi ga ƙasa ga jama'a wuri wajen justice wajen shari'a kada ta yi mun wasa bisa kan wannan ba za mu yarda da haka nan ba kanal habu na kata shine jami'in da ke kula da tattali da kuma bunƙasar dajin na tuntuma mai ɗauke da namun dajin ya ce sun samu yarjejeniya da mazauna yankin nan da zuwa shekara goma sha uku da suka wuce mun shirya abubuwa da yawa da da yawa da 'yan ƙauye menene rijiyar ta kusa mu za mu muku tallahi ta fannin lakwal ta fannin rijiyoyi ta fannin lafiyar ku da na dabbobin ku ku kuma ku tsare lardodin ku ku tsare wajen ku kan ku bari a zuwa ya banna babu cire ice babu kashe dabbobin daji saboda albarkacin su ne ake samun haka to yau kun gani Allah ya sa su da kansu suka kama su suka kiraye mu muka sa aka je aka ɗebo su eh, dan kun wannan abu ne eh, sai da haɗin kai da jama'a sai da yarda isufu tuntuma wani dan yankin da suka taimaka wajen kama waɗannan matasa ya ce ba karamar asara ce suka yi ba ba mu taba gaba irin wannan bannan a kusa kusan wannan yanzu kaman barewa kaman arba'in ne aka kashe kuma a cikin su mata suka yi yawa babban asara ne gare mu a cikin wannan barewu guda talatin din matan wannan an kama suka aihu ne da su wani babban ta ne aka mana wannan aka ma kasar mu ta Nijar Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar an gaishe ki Tamar Abari da dimbin masu sauraro sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Daga jihar Taraba wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ne ya aiko mana da rahoto kan kokawa da 'yan kabilar Tibu suka yi na cin zarafinsu da sojoji suke yi, ciki har da yi ma matansu fyaɗe. helkwatan tsaro dai ta musanta wannan zargi duk da alwashin gudanar da cikakken bincike yanzu haka dai ana cece kuce na tsakanin shugabannin al'umman tibi da kuma sojojin najeriya game da zargin wuce makaɗi da rawa da kuma cin zarafi da mata mafaɗe a wasu yankunan kudancin jihar taraba zargin da bangaren ta shekwatar rundunar sojin ke ma musantawa amma ta da shekwatar tsaron najeriya ta fitar da ke dauke da sa hannun babban jami'in kula da harkokin yada labarai na shekwatar tsaron manjo janar john enince ta musanta zargin da al'umman tibin ke yi Major General Enenche ya ce a sojoji na da kwarewa da haka bai kamata shugabannin al'umman Tibi ke zargin sojoji da wuce gona da iri ba, da ma kuma ya ba da tabbacin cewa rundunar sojin ma za ta binciki wannan zargi. tun farko ma a wani taron manema labarai da hadakar ƙungiyar al'umman tibi ta najeriya ta kira shugabannin al'umman tibi sun koka da zargin cewa a wani samame da sojojin suka kai a wasu sassan kudancin jihar taraba an far wuce makaɗi da rawa tare kuma da cin zarafin iyalansu chief goodman da hida da ke zama shugaban ƙungiyar al'umman tibi ya zargi sojoji da wuce gona da iri a wani farmakin da suka kai a ranar tara ga watan jiya na yuni a ƙauyukan sejuku da kuma akinda da ke cikin ƙaramar hukumar donga sojoji sun shiga ran monday da ya wuce na sun shiga wani gida mu kawai mai suna cejuku suka fara harba mutane suka kashe mutane guda hudu a wajen aka kashe yara wanda suna shekara takwas shekara tara guda biyu mutane nan kuma sun je asibiti suna dawa suka sadu da shi ba su san cewa gidansu ana atakin ba so da sun shiga kawai aka harbe su suka mutu so daga baya defense headquarters suka yi press briefing cewa a mutanen su sun zo operation wise suka zo donga local government a taraba state suka kashe bandits na ce ba a wajen mu da muke zama mutanen mu suna aikin gwanaki a koyuka mu sai mu za mu zo mu zama bandit so mu muna kuka da gwamnatin tarayya da international community ba tun yau ba ake zargin jami'an tsaro da wuce makaɗi da rawa batun da malam musa jika na kungiyar amnesty safar group wanda kuma haila yau ke ma cikin wakilan sa ido na kungiyar kare haƙƙin na adam ta amnesty a najeriya ke ma kira da gudanar da bincike mu yanda wannan labari ya zo mana na game da abin da ake zargin sojoji da shi a bangaren zuwa kashe wuta ko kuma kashe rikicin da yake faruwa na abin da ya shafi mutanen cikin jihar taraba ina kallon cewa dama cin an dade ana zargin su akan haka din na cin mutuncin al'umma da kuma keta ma dan adam wanda dokar ƙasa ta bashi to saboda haka mu ana mata kallon cewa ya kamata rundunar sojoji ta ƙasa dauki kyakkyawan mataki kuma ta yi kuma bincike akan abin da tibiyu da suke jihar taraba zargin su sojojin da aka kai domin su tabbatar da tsaron lafiyan mutane da kuma dukiyoyinsu sun daɗe suna irin wannan idan ka kalli abin da ya faru da su yan shi'a shi ma wannan duk wani abu ne wanda yake muna yin misali da shi har kuma ya kai ga an kashe mutane ba su ji ba ba su gani ba su kaga duk wannan wani abu ne wanda muna kallon keta haƙƙin bil'adama ne. koma da menene in yi magana da yakan ce wai kowa ya da kyau zai ga da kyau ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya. kar a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka a Abuja. Kamun mu ci gaba a shakata da wannan. madalla aisha ma'azu shigo da shirin yanayi da muhalli Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da hantsi barkanku da jimurin sauraron shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a yau za mu kawo muku ci gaban tattaunawarmu da farfesa aliyu jauro game da abin da masana ke harsashen zai biyo bayan kullen coronavirus da matakan da ya kamata al'umma su ɗauka domin takaita matsalar gurɓacewar yanayi an dawo daga wannan kulle a irin hali namu na 'yan adam duk abun da dama mu yi ba za mu ce bari mu yi kokari mu in kamfanoni ne za su ce bari su yi kokari su yi ayyuka sosai su ci riba abun da ba su ci ba da to in muka koma wannan yanayi to wannan inganci da muka samu na muhallin zai tafi muhallin za a kara cutar da shi don akwai tauraron dan adam da ya ɗauki hotuna na samaniya na ƙasashe lokacin wannan lockdown ya nuna cewa an samu canji sosai na iskan yayi kyau amma yanzu nan a haka akwai waɗansu ƙasashen wanda an samu iskan ya sake komawa kamar yadda yake da saboda an fara buɗewa an fara wasu ayyuka akwai dokoki da muka zayyana domin mu kare muhalli dokoki ne da suka shafi iska ruwa ƙasa da kuma ma'aikatu masu ayyuka da zai iya shafan muhalli kamar ma'aikatu masu harhaɗa sinadarai a magunguna su wa'annan ba sa cire gurbataccen iska mai yawa wanda zai iya jawo ita muhalli da cutu saboda da motocin hawa da babura da kuma janareta suna cire gurbataccen iska wanda a cikinsa akwai carbon dioxide Farfesa me ya kamata mutane su yi don takaita gurɓacewar yanayi musamman ma bayan wannan annobar coronavirus kasancewar bayanan masana ya nuna cewa yanayi ya inganta. to ciki abin da ya kamata jama'a su yi shine a koma aiki da wasu makamashi banda na petrol cikin waannan wanda ake kira alternative sources of energy akwai su hasken rana da kuma aiki da ruwa wato wajen samar da ko lantarki ko kuma yin wani aiki maimakon amfani da petrol. To ka taɓo batun circular economy wani tanadi gwamnati ta yi wanda zai karfafa wa masu wannan harkar gwiwa kwarai da gaske aikin bola jari aiki ne mai kyau cikin dokoki da na fada baya wanda muke da su wanda an yi su don a kare muhalli akwai dokoki sun kai guda tara wanda ya shafi ma'aikatu kala-kala masu haɗe-haɗe masu gere-gere. to a cikin dokokin nan akwai abin da muke kira polluter pays principle wato duk wanda ya gurɓata muhalli shi zai ɗauki hakkin biya a gyara wannan muhalli to shi wannan shi ma shi ne aiki ne kamar na bola jari sannan akwai abin da muke kira extended producer responsibility wato duk wanda ya abu tun farko ya kirkiro abu to hakki ne a kansa ya lura da ƙarshen rayuwar abun nan saboda kamar yanzu aiki da muke da su hansar da sauransu da rediyo da ya tsufa a jefar ya cutar da muhalli to tun farko ma wanda ya kirkiro shi zai zama yana da hakki in abun nan ya tsufa ya ɗauke shi ya ji mai da shi kamfani yadda za a sake wargaza shi ya amfani da shi ya iskin gabe shi cutar da muhalli ba sannan kuma ya samar da aikin yi wa jama'a to akwai ah, tsari da gwamnati ta fitar da su don taimakawa jama'a misali na amfani da untun shinkafa su tikar rake a yi abin da ake kira biriket biriket din nan kamar dan karamin bulog ne wanda in aka maza wannan injin za a samar da shi to maimakon a amfani da itace wajen yin tuwo ga sai amfani da shi to biriket din nan ya fi konewa da kyau ya ba da zafi wanda zai girki cikin sauki to ya zai taimaka wa mata tun ba mutanen ƙauye ba saboda itace yana cire hayaki da yawa yakan cutar yakan jawo ciwon ido da sauransu to kin ya samar da aikin yi da sauransu to cikin abun da gwamnati take yi shine taimakawa masu shiga irin wannan ayyuka to akwai kuɗi musamman da aka ware saboda bawa irin wayannan masu irin wannan kasuwanci da ma'aikacin taimako ta wajen basu bashi wanda ake kira green bonds so mutum ya ciccika ka'idodi ya nema gwamnati takan taimaka to cikin kuma wayannan circular economy a matsayinmu na ma'aikata masu lura da hakkin muhalli akwai ma'aikatu wanda mun zazzauna da su mun yi maganganu kamar ma'aikatu da suke aikin yin abinci da ruwan sha to mun zauna da su har sun yi ƙungiyansu wanda ƙungiyar nan zai fidda tsari wadda shi baban bola aikinsa zai daraja duk abin da ya ɗauka za a je za a karba a sayar da daraja sannan za a samu kamfani wanda za su karbi wannan bolan su juya shi ya koma hanya abu mai amfani wanda jama'a da yawa za su mora to banda na kamfanonin abinci da abin sha akwai kamfanonin masu na'urori su wayan hasalula su rediyo su talabijin su ma sun haɗu mun zauna da su su ma sun haɗa ƙungiyansu wanda wannan ƙungiyan suna da su za su lura da collectors wato baban bola mai zuwa karɓo sharan da kuma recyclers wato wanda za su karɓi sharan sarrafa shi ya zama abu mai amfani haka kuma masu batur su ma sun yi nasu saboda in aka duba batur mota mutane suna karbansa suna fasa yadda suke so su cire dalma to dalman nan yana cutar da mutane kuma yana cutar da ita muhalli to in aka fidda tsari yadda za a koyarwa mutane yadda za su yi wannan abun ba tare da sun cutar da kansu ba to za su samu moriyar kwarai da gaske. ta masu sauraro a nan za mu ja birki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. a madadin lokacin abokan aiki na musamman ma farfesa aliyu joro da julie Leather scratcher wacce ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'assalam Masu sauraro yanzu lokaci ne na sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. hakkin amurka wanda gwamnatocin kasashen waje ke rike da su ba tare da sun aikata wani laifi ba kuma ba da son ransu ba abu ne mai matukar muhimmanci ga amurka ya zuwa yanzu sama da mutum arba'in da ake garkuwa da su da kuma waɗanda ake tsare da su sun dawo gida tun bayan da shugaba donald trump ya karɓi mulki a watan yuni amurkawa sun yi murnar sakin tsohon sojan ruwan ƙasar michael white daga hannun iran an tsare mr white ne ba tare da yayi wani laifi ba har na tsawon shekara biyu amurka ta yi nasarar kubutar da shi ta hanyar tattaunawa tare da taimakon gwamnatin switzerland cikin yarjejeniyar da aka kulla tsakanin bangarorin an janye tuhumar da ake yi wa majid tahiri wani likitan kula da fata da ke jihar florida wanda ya karya takunkumin da amurka ta saka wa iran yayin wani taron manema labarai wakilin amurka na musamman kan harkokin iran brian hook ya ce irin wannan nasarar da aka samu ta hanyar amfani da diplomasiya na nuni da cewa amurka da iran za su iya daidaita tsakanin su tare da cimma manufofinsu ba shakka idan har za mu iya cimma matsaya ta hakika hakan zai iya ba al'ummar iran damar su cimma manufofinsu sun gaji da zura ido suna kallo ana barnatar dukiyar kasar kamar yadda ake gani a wasu kasashen gabas ta tsakiya da kuma venezuela wakilin amurka hook ya kuma nuna alfanun da sabuwar yarjejeniyar za ta kawo wa iran ciki hadda da ɗage takunkumi da kuma maido da hulɗar diplomasiya da ta kasuwanci Hoki kuma lura cewa ya zuwa yanzu Iran ta ki amincewa da wannan dama ta tattaunawa. A dalilin hakan, Amurka ta shimfiɗa wasu tsare-tsare guda uku kan gwamnatin ta Iran wato saka takunkumi kan tattalin arzikin ƙasar mai da Iran saniyar ware ta fuskar diplomasiya da kuma yiwuwar amfani da ƙarfin soja domin kare barazanar da Amurka ke fuskanta. Mr. Hook ya ce waɗannan tsare-tsare sun hana shugabannin Iran samun kudaden gudanar da muggan ayyukansu kuma wannan wata dabara ce ta tursasa wa Iran ɗin domin ta dawo teburin tattaunawa. A cewar Hook, shugaban Trump ya bar kofar diplomasiyar a buɗe har na tsawon wasu shekaru kuma samar da wata sabuwar yarjejeniyar za ta amfani Amurka da al'ummar Iran saboda ƙofa za ta ci gaba da zama a buɗe. Sharhin kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka. Ni Sale Shehu Ashaka da na gabatar nake cewa mu zama lafiya.